This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗazu-ɗazun nan wani bom ya fashe a wata tashar mota da ke cikin garin Kano har ma an rasa rayuka. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Bayan haka kuma za ku ji abin da kakakin gwamnatin Najeriya Mr. Mike Omeri ya ce game da kama abubakar shekau. Shugaban 'yan ƙungiyar Boko Haram kenan kafin nan da zaɓe, wato zuwa in Allah ya kai mu. Batun da kafofin yada labarai suka ce shugaba Jonathan ne ya faɗa. kuma yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Sai ku kira mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili shida shida biyu shida biyar biyar. Amma a yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. To an gaishe ki Maryam Dauda wani bom ya na kuna harin bakin wake ya tashi da la'asiriyar talata nan a birnin Kano har ya hallaka akalla mutane goma sau'i kaɗan bayan tashin bom a wata tashar mota a garin Potoskum da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar Daily Trust a Najeriya ta rawaito cewa wasu mutane biyu ne suka tada bam ɗin bayan ɗagawar motar da niyyar tafiya jihar Jigawa. a fataskun din da a baya kimanin mutane 17 ne suka mutu wasu suka jikkata a bam din da aka yi hukumomi dai ba su tabbatar da ko wanda ya tada bam din a jikinsa yake ba koko a cikin kayansa hari na biyu kenan a makon nan a garin na Potoskum bayan wata karamar yarinya da dakyar in shekarunta sun wuce takwas ta tarwa kanta da wasu mutane biyar mutane sha tara kuma suka raunata ba dai ba ta kungiya da ta yi dau alhakin kai wannan hare-hare amma ana sane da yadda najeriya take fama da matsalar boko haram wadda yanzu haka kamar shekara ɗaya kenan da suka dukufa wajen amfani da ƙananan 'yan mata wajen kai irin waɗannan hare-hare na kunar baƙin wake sannan yanzu haka rundunar sojan najeriya ta ce 'yan boko haram ɗin maza sun fara shigar mata wajen ɓadda kama don kai irin waɗannan farmaki Wata coci a nan Amurka mai suna Free Methodist a wata sanarwa da ta bayar ga ofishin jakadanci da hukumomin tsaron Amurka. Ta ce an yi garkuwa da ɗaya daga cikin masu bishara mishan ɗansu mai suna Phyllis Soto, wacce aka ce an sace a wata makaranta mai suna Hope Academy a garin Emiworo da ke jihar Kogi a arewacin Najeriya. Hukumar tsaron cikin gida ta ce tana sane da sanarwa amma ba za su ce komai ba tukunna saboda dalilan tsaro. Gidan talabijin na NBC ya ba da rahoton cewa wanda suka yi garkuwar da Minnesota sun buga wa kawarta waya neman kudin fansa har dala Amurka dubu dari uku. Jihar da aka sace ita dai wannan matar dai ba kasafai ake da matsalar 'yan Boko Haram ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi Adeyemi Ogunjemi wato ogunje lucy ya ce wannan aiki ne na gungun masu laifi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan tawayen ISIS sun sace mutane 90 daga wani ƙauye eh, na Kiristoci a Asiriya da ke arewa masu gabashin ƙasar Siriya ɗin a lokacin wani samame da suka kai can a yau Talata. kungiyar hankoran da ke kare haƙƙin al'ummar syria da ake kira observatory wacce a mazauninta yake a ingila ta ce 'yan tawayen sun yi awon gaba da mutane ne bayan da suka gama kai hare-hare akan wasu ƙauyuka da ke lardin Hasake, wannan al'amari ya faru ne bayan ba ta kashin da aka yi a daren jiya litinin tsakanin mayakan 'yan tawayen da kuma sojan kurdawa waɗanda suka afkawa yankunan kan iyaka da iraq tun ranar lahadi tare da taimakon jiragen kasashen da ke kwance da amurka da suka rika sako bama-bamai a kan 'yan tawayen isis ɗin ta sama a ƙasar afghanistan irin haka ta faru inda jami'ai suka ce wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane talatin dukansu maza wanda aka ce 'yan wata ƙungiyar musulmai 'yan shi'a ne 'yan mazahabar haraza zuwa yanzu ba wata kungiyar da ta sa kai ta ɗauki alhakin sata waɗannan mutanen da aka ce an sace su ne bayan da aka tsaida motocinsu biyu na wato na safara ƙira bas bas a lardin zabol wani jami'in kamfanin motocin ya ce direban ɗaya daga cikin motocin da ya ja ya je wato ya je ya tsaya ne a bisa zaton cewa waɗanda suka tsaye da su sojoji ne na hukuma ya ce 'yan bindigar sun tafi da mazan da ke cikin motocin amma sun kyala mata da yara su dai dama waɗannan 'yan shi'ar na hazara sun jima suna shan akuba hare-hare da sace-sace a hannun 'yan taliban da 'yan mazahabar sunni da ke gallaza musu a cikin kasashen afghanistan da pakistan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a shirinmu na rana kun ji cewa bam ya fashe a wata tashar mota a garin Fataskum sai kuma gashi an ƙara kai harin ƙuna bakin wake wanda ya hallaka fiye da mutane goma a tashar mota ta Kano Line da ke tsakiyar birnin Kano a Najeriya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. na da zai karar tashin bom din shine na zo na ga wannan wuta ta tashi shine muka zo muka ka agaji ya aka je aka zuba wajen mutum goma ta mu ta ɗaya kamar mutum biyar banda ta bayan mu da ta ɗebo gawawaki to dai ko sun so guda daga cikin mutanen da suka kai agajin gaggawa kenan jin kaɗan bayan da tagwayen bama-baman suka fashe a tashar ta Kano Line da galibin matafiya zuwa sassan jihohin Najeriya ne ke shiga motoci a wurin mintuna kalilan bayan faruwar lamarin sai ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji ibrahim k idris ya bayyana asp magajin musa majiya shine kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar kano yau da wajen misalin karfe uku na rana a mun samu tashin bam a wannan tasha ta ainihin kano layin kuma kamar da kuka sani a motoci guda uku ne abin ya shafa akwai mota kira golf akwai kuma sharon bus akwai kuma ta wannan bus din kuma motoci guda uku kenan jimlatan dai a yanzu wannan halin da muke ciki akalla mun ɗebi gawa guda goma sha biyu har da guda biyu da ake zargin su suka zo da wannan bom din su wanda suka zo da wannan bom din su su biyu sun sauka daga wata mota da ta zo daga wajen gari da suka sauka kamar an soke su ne to shine a lokacin da suka tashi wannan bom din wanda ya affecting din ko in ce shafi akalla mutum goma bayan su da suka rasa rayukansu kuma akwai wanda suka samu raunuka daban-daban waɗansu ƙananan manya amma har yanzu ba gama tabbatar da kan cewa mutum nawa ne suka samu rauni ba amma domin abin da muke na ƙoƙarin ceto ransu da kuma ainihin tabbatar da abin da ya fara wannan gurin amma idan bincike ci gaba za mu ƙara sanar da ku halin da ke ci a wannan yanzu haka dai iyaye musamman ma mata da sauran dangi da suka san yan uwansu na aiki a tashar motar ta Kano Line ko kuma hada-hada kasuwanci ko kuma sun ziyarci tashar ne domin yin balaguro sai kwarara suke yi zuwa asibitin kwararru na Murtala domin bincikawa suna na hajiyar nan yan uwana aka rasa yanzu an ga ɗaya ya karye kuma ɗayan ba sauran ba a gansu a duka a tashar suke aiki na ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da Allah kai rabu da ni ma suna na ta ba ƴaƴan mu ne a ciki wa'ansu ma ba mu gansu ba wa'ansu ma ba mu gansu ba yaran a can suke a can suke aiki mun kira wayarsa shiru duk ba mu samu ba tana rufe an ce ba za mu shiga ba wannan bala'i da me ika ma suna na dela dan ƙanwata ne san ma shi ba a gan shi ba kuma sun hana mu mu shiga asibitin mu duba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To madalla a gaishe da Mahmud Kwari. A kwanan nan kafofin yada labarai sun ruwaito shugaban kasa Goodluck Jonathan na cewa kafin nan da zaɓe za a kama madugun kungiyar 'yan Boko Haram abin da ya sa na tuntuɓi mai magana da yawon gwamnati Mr. Mike Omeri ga amsar da ya bani. Abin da aka ce shi ne eh. an ba ma sojojin Najeriya umarni su tabbatar cewar duk yadda za su yi su kamo bakar shekau da rai kafin zaɓe in za su iya abin da ya aka faɗa kenan. oda ne bayar akan a yi kokari a kamo shi da rai kana gani a za a samu nasarar yin hakan wannan shine bukatar da ake so oda kuma aka bayar idan ya yiwu ya yiwu bai yi ba bai yi ba ke nai. to kuma sannan bacin mm. haka kusan so biyu ko so uku kenan ana cewa an kashe shekau sai kuma daga baya zo ya sake bullowa to yanzu wanne ne ake nema yanzu haka a kama shi ko da rai ko ba shi da rai duk wanda yake hadasa ta'addanci duk wanda yake fitowa ya ce shi yake bayan abin da ke faruwa yake sawa shi ake nema zai kara ba da bayani na dalilin da ana sa mutane da jama'a da kasashe gaba ɗaya cikin irin wannan hayaniya da tashin hankali. To sannan bayan haka dai game da shirye-shiryen zaben nan da ake yi kana gani akwai nasarar cewa za a iya magance wa'annan 'yan boko haram ɗin kafin ranar 28 ga wata mai zuwa? Eh, abinda aka ce ba za a ce ba a ce za a share boko haram gaba daya a duniya ba amma za a yi abin da zai sa jama'a su samu hankalin su gu daya na cewar fargaba ko yau ko an jima za a sami tashin hankali na ko fasa bam ko wani hari na 'yan ta'adda ba zai zamanto abin da zai sa mutane su fita ko su yi abin da zai sa su samu rayuwarsu nan zuwa can gaba ba. kuma wannan kokarin an riga an fara yankin lura garuruwan da da suke da suke hannun 'yan wannan boko haram an kwato da yawansu a cikin kwanakin nan kamar da an kai alkawari so muna fata cewar komi yaya za a sami misalin zaman lafiya daidai wa daida wanda har zai sa a yi abin da za a ba aikata abin za a ci na ci gaban kasa da al'umma gaba daya Mai magana da yawun gwamnati kenan Mr. Mike Omeri. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan umarnin da aka bada na cewa za a kama shekau kafin nan da zaɓe. Amma kamar nan ga wannan waka ku shakata da ita. Lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya a yake ko a tashi sama. Lallan shugaba. shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi rigima kai ce kai kafi son aiha taimaka ho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na farko daga Jos, wane ne kan layi? To jiya kina magana da Awal Hudu daga Bukur jihar Plateau Najeriya. To Malam Awal me zaka ce game da batun yau? To gaskiya kusan wannan wasan kwaikwayo ne gwamnatin Najeriya ke mana. A ce a sati shida a ba da dama a kamo shi da sun san za su iya kamo shi suka ci kamo shi sai da za a yi zaɓe aka ɗaga kan aka ce a nemo shi to gaskiya wannan abin zai ba mu mamaki sai da in mun sun ajiye nasu shekau ɗin ne dai wanda su suka san shi kuma suka san inda za su kawo shi su zo su yi wasan kwaikwayo da mu 'yan najeriya mu dai mun sa musu ido muna kallon su zaɓe ne dai ba sa so a yi kuma mun ajiye katin mu kusan muna jiran duk su gama kama-kaman shekau da kuma nemo shekau muna nan za mu zo mu dangwala ri'a mu juya wannan gwamnatin Allah ya da mu kawo canji a Najeriya. To Malam Awal mun gode yanzu kuma bari mu je azara wane ne a kan layi? Ah, suna Umar Abdullahi Dada ta Azare jihar Bauchi Najeriya. To Malam Abdullahi me zaka ce game da batun yau? Gaskiyar magana wato gwamnati ta ta hankali. Da in hankali ban ga dalilin da zai sa a yi ta cewa shekauya ya mutu shekau ya na ɗaya ke. Ta biyu gwamnatin nan dama sun ce su akwai ɗan boko haram a cikinsu. dan in ban da faɗin hakan wannan abin da tabbatar ta yaya za a yi masa kamun shekaru Malam Abdullahi ko kana nan kan layi? Ba ma jin ka ban san ko kana jin. To ina ga wani ma ya shigo kan layi yanzu da wa muke magana. Abto daga Yoba ne. To Malam Jibrin me zaka ce game da batun yau? Yanzu yau game da Abubakar Shekau. Eh me za ka ce game da kiran da aka yi ko kuma kafofin yada labarai kwanan nan sun ce shugaba Jonathan ya ce kafin nan da zaɓe za a kamo shekau idan da dama. Me za ka ce game da wannan batun? Abin da zan ce ya dauke mu nemi kowa mu da hankali da ake magana cewa shekau an kashe shi kusan sau biyu kuma yanzu yana cewa a kamo shi ko fasalawanci za a kawo mana mana. hello muna jin ka malam jibrin to ina ga ah, kamar um, da wa muke magana malam jibrin ne a ah, malam muhammad to daga katsina kenan ko to malam muhammad me zaka ce game da wannan batun a ah, ni dai shawarar da zan bada dai a gaskiya bai kamata a ce wai to layin na katsina ma shi ma kamar ya goce da dai mun so mu je shi shawarar da zai bada amma yanzu kuma a gurguje bari mu je kwanta gora salamu alaikum wane ne akan layi daga kwanta gora na kwanta gora kana ji na to ga dukan alamu shi ma na kwanta gora kamar layin shi ya goce amma yanzu kuma mun samu kira daga sokoto wane ne a layi daga sokoto ina magana da umaru ahmed da kuma to malam umaru mai cece gudunmuwarka a yau a ne gwamnatin najeriya tana fadin maganganu a irin nata na ra'ayin kanta wannan abin kunya ne ga gwamnati ake ta ce wai yanzu take da lokacin a bakar shi kuma ake aje a kamo su ke kusa inda suke me yasa da inda aka yi ba su samu wani sai yanzu da za a yin zaɓe saboda haka ne muna nan muna sauraron su ranar su sai na ta mu za mu kama shi kawo wasu za su kamo ba da mun canza su mun kama shi kawo. to malam umar ta yaya za ku kamo shi shekau din. idan muka canza gwamnati ai mun kamo shi kawo. to mun gode malam umar yanzu kuma bari mu je yobe wane ne akan layi. ibrahim metal. to malam ibrahim me zaka ce game da batun yau. na batun shekau din ne. Ai za a kama shi nan da zaɓi ba? wana da Allah a taimaka a riƙe lambar nan nawa na shekara wallahi ina nema ban samu ba sai yau. Amma abin da nake so magana a kai shekau gaskiya gwamnatin Najeriya tana nema ta yi wasan kwaikwayo da mu ne. Me yasa ka ce haka? Hakin shekau ɗin guda nawa ne. Yau ake shugaban ƙasa a Najeriya duk wanda ya zo ba shine shugaban ƙasa ba. yanzu kawai duk wanda suka kamo suka nuna mutane shi ne shugaban kasa shi ne kauce nan kawai haka suke so su yi mutane ina fatan ana saurare na ko eh muna jan ka muna jan ka malam ibrahim to mun gode da wannan shawara da ka bamu ko ra'ayinka da ka bayyana mana daga jos malam ibrahim kenan Har yanzu muna nan muna sauraron ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Jos. Wane ne akan layi daga Jos? salamu alaikum. Wa alaikum salam. daga Jos. To Malam Muhammad me zaka ce game da batun yau? Game da batun da aka magana na yau. Abun kunya ne gwamnatin Najeriya su fito suna fada wannan magana girma ya faɗi. Yawwa, ba su da amfani kwata-kwata sun rasa makama da suke wannan kama-kama. Allah ne ya wani asirin su kawai me yasa ka ce haka eh, Malam Muhammadu me yasa ka ce haka eh tunda gwamnatin ai tana iya kokarinta eh? gwamnatin ai ita ma ta iya kokarinta ko ba wani kokarin da ta yi gaskiya ba wani kokarin da ta yi shekara hudu da aka yi ana kashe-kashen jama'a ba To Malam Muhammadu kamar layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je Nasarawa wane ne akan layi? Muhammadu Sani ne daga Nasarawa. Abto Malam Muhammadu me zaka ce game da batun yau? To abin da zan ce dai wato muna ganin kamar ko akwai wani shiri ne da suke yi wanda suke so su wargaza zaben da yake tafi. ba haka ba ya za a yi ce a yanzu ne za su kamo shekau su nuna mana wato da kamar abin ko akwai haɗin baki ne da su suke yi tsakanin su da shekau din yanzu ne za su ce za su fito da shekau me yasa kake gani kamar akwai haɗin baki cikin wannan lamari to idan ba haka ba yanzu idan idan mun fara jin kamar a labarai suna cewa wani za a kamo shekau a bayyana shi ko a ce yan adaka ne suke da hannu da suke haɗa hannu da shekau domin a roƙon Allah ya sa shekau din ya bayyana kuma ya faɗi gaskiya abin da yake faruwa ne gudunmuwa nan to malam muhammadu sani daga barna mun gode da wannan gudunmuwar taka har yanzu muna da sauran lokaci masu sauraro kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ya kuke ganin wannan jawabin da shugaba ya na cewa za a kama shekau wato madugun 'yan boko haram kenan daga nan zuwa zaɓe ya ba da umarnin sojojin najeriya su yi ƙoƙari su kamo shi mun samu kira daga sakwata wane ne akan layi muhammadu alhaji gaza. to malam muhammadu me zaka ce game da wannan batun a duka hakikanin gaskiya yana ganin wannan bayanin da suke yi akwai da jikin na ta fahimta saboda kusan shekara shidda ana magana dangane da 'yan boko haram na shi shekau yau a ce ya mutu gobe a ce an kama shi amma yanzu kusan lokacin da suka tsira su ga ta zuwa karewa shine akwai dai lauje cikin naɗi da wannan magana babu to malam muhammadu mun gode da wannan ra'ayi na yanzu kuma bari mu ji jihar zamfara wane ne akan layi Kai eh, lawali amadu daga sadiki an kalo to malam lawani me zaka ce game da wannan batun na yau ba abin da za mu ce daga gudunar janata ilai kawai da Allah ya kawai. To ina ga mun rasa layin na zamfara har yanzu muna da sauran 'yan mintoci kuna iya kira muku bayyana mana ra'ayinku mun sami kira daga Bauchi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Da wa muke magana? Yawa, Husaini daga Kandahar Angon Kandahar Bauchi. To Malam Husaini me zaka ce game da wannan batun na yau? eh kamar yadda yan uwana suke bayyanawa kusan wannan abin ya zama yaudara da wasa da hankalin yan najeriya me yasa ka ce haka eh dalili ko shine tun bayo ba ke cewa an kama wannan abubakar shekau ba su dai ba su ba na faɗa yanzu kuma ki ya amfani da shi saboda biyan buƙatar siyasa to ai kila shekau ɗan suna ne kawai ba wai mutum ɗaya bane ba ko a wannan kamu wannan ai mu mun garin mun riga mun gaji ga gafara sa ba mu ga kafo ba To madalla Malam Hussaini daga jihar Bauchi mun gode kuma nan muka da za mu dakata da an wayoyin mu sai kuma guban Allah kai mu za mu sake baku wata damar. To yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ƙasar amurka ta zama mai matuƙar damuwa a game da kasancewar jama'ar koriya ta arewa manzo na musamman kan haƙoƙin ɗan adam na koriya ta arewa robert king ya ce ƙasar amurka ta yi yunƙurin kai agajin rage matsalolin ɗan adam a koriya ta arewa da kawo ƙarshen mummunar take hakkin ɗan adam da ke faruwa a ƙasar a tsakanin shekarar 1995 da kuma 2008 amurka ta samarwa da ƙasar koriya ta arewa kuɗi sama da dala biliyan 1.3 na taimako ta fannin abinci da makamashi amma da farkon shekara ta tara. koriya ta arewa ta yi gaban kanta wajen kawo ƙarshen tallafin da amurka ke bata bayan wata biyu kacal koriya ta arewa ta kaddamar da gwajin nukiliyar ta na biyu rahoton 2014 na kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya kan yanayin 'yancin ɗan adam a koriya ta arewa ya nuna cewa ana amfani da mummunan tsarin rabon abinci wajen juya jama'a yadda ake so bisa ga lafazin kwamitin binciken na majalisar ɗinkin duniya shugaban koriya ta arewa na da laifin masaniyar kawo matsananci matsananciyar yunwa kuma da sa hannu wajen kisan dubun da batar jama'a da ke kasar har yanzu akwai matukar bukatar abinci magunguna shawarwari da ilimi a koriya ta arewa koriya ta arewa ta kawo cikas wajen haɗa kai tsakanin ƙasa da ƙasa amma ta nuna a shirye take da ta haɗa kai kai tsaye da ƙungiyoyi masu zaman kansu amurka na goyon bayan wannan zaɓi na haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu amurka ta yi imanin cewa tuntuɓar juna kai tsaye tsakanin al'umma da al'umma wanda kan faru a duk inda akan samar da kayan tallafi zai yi tasiri mai kyau kuma mai ɗorewa wajen inganta sauye-sauye a ƙasar wannan shi sa amurka ke kira ga koriya ta arewa ta mutunta nauyin da ya rataya a wuyan kanta da kuma yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da ƙarshe da cewar manzo na musamman Mr. King ba da furjin kudi ta arewa za mu yi mata alƙalanci ba sai da abin da muka gani a aikace wato ƙwararan matakan da take ɗauka na magance ainihin damuwar al'ummar duniya game da shirin ta na nukiliya da take da keta 'yancin ɗan adam da take yi da kuma matakan da take ɗauka na kyautatawa rayuwar mutanen Koriya ta Arewa. Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bar mu koma ga Usman Kabara ya ba mu labarai amma a takaice. To Malama Maryam dakarun 'yan tawayen gabashin ƙasar Ukraine sun ce sun fara janye manyan makamansu daga fagen daga kamar yadda aka ce a yi a cikin yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen duniya da dama suka taimaka aka sa wa hannu. Babban kwamandan mayakan Edward Basurin ya ce a misalin karfe tara na safiyar yau agogon Ukraine suka so janye makaman nasu. sai dai kuma wata kafar labarai ko hukuma bata ce ga gaskiyar al'amarin ba su ma hukumomin ukraine har yanzu ba su mai da wani martani game da wannan matsayin na 'yan tawayen ba amma sun ce ba za su taba janye makaman nasu ba muddin ba a daina faɗan da yake faruwa jefi-jefi ba wanda tuntuni aka sa yarjejeniyar cewa za a daina faɗan tun daga watan 15 ga fabrairun nan wanda kuma bai sani ba ko za ta kawo karshen tarzomar wacce ta sa aka yi asarar rayukan mutane fiye da dubu biyar da ɗari shida a cikin watanni goma da suka gabata. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da Mahmud Lalo da ya taya karɓar waya sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Cedric Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.